salamu alaikum yan nijar ni ne alhaji saidu mun kaila ina wannan bokan ne zuwa ga su yakubiya su calku masa'udu da wagga ambasadis ɗin faranshi wadda ta ce ba ta zuwa ba ta sauka da wanga yaro ɗan maraɗi to dukansu dai da a can abuja da su general tarka to kun gani na ɗaya ku da 'yan ƙasa ne abin mamaki tun da ake duk duniya ba a taɓa jin inda ɗan ƙasa ya zo ce a zo a yaƙi dangin shi 'yan uwan shi ba 'yan ƙasa kamar shi a kan mi akan wannan mulki da ku da kanka kunka samu ba ku taɓa cin zaɓe ba mulkin danniya shekara goma sha biyu kuna da galla zama mu. Yan duniya yan mutane consequence in ne ta ci muku yau a zo ma a yi taro ma a ce a faɗi abin da ya da mutane Nijar shekara goma sha biyu kun ka takunkun mutane kun ta wallahi ba a yi to ga inda kuke yau kenan kai wanga kishin kasa kawa da cewa a zo a zauna a yi magana a gane abin da aka ciki babu mai sasanta babu wanda ya kore ku Nijar kun kore kanku saboda kun sa abin da kun kai hijira ko ya galab ku ba da kai bori a huku ko mu in ɗamin ku za a ɗamin ku a yi muku shari'a abinda da an kai ma shari'a ne wadda duk an kai mai ƙasa da ɗan ƙasa a zo a yi muku irin wadda aka yi muku kowane ɗan ƙasa an yi ƙasar sashi laifi shi ne kun zan mutane shi ne kun zan adalai ku ne shi ne kun zan mu'anda sun kasan sun cuta ma ƙasar su amma kun ka wai take can wai ku eh a zo a kai ma Nijar hari ya za ta wanzu na haji sabida Allah ko ma yanzu Nijar sun ce muku yi musu mi za ku gaya musu kai ya ku yakubiya ko wani kana hadu baya muna duk inda ka ta tafi dubai duk abubuwan kun kai muna kallon saboda ka mun san duk ayi ta a kare za ku shiga cikin regire kuna regire ta abubuwan da kun kai saboda duk complot din da kun kai na a zo a halbe su tani a halbe su anene a zo a dauki iko a baku saboda Allah yanzu ku ba ku majin ko ma a ce kun yi karatu kun yi lakwal a duniya ko mahaukaci wanda bai da hankali zai irin wannan tunani irin wanda kun kai a zo a halbe yan kasar ku yan uwan ku kannan ku uwayen ku kakannin nan ku da a dauki mulki a baku tun da ku ne an ka kirkiro Nijar dan ku yi mulki to Allah da ya baku ya amshi abi ne sai ku yi hakuri mana duk plan din da kun kai za a za a dauke bazun za a zo a halbe bazun za a zo a halbe soji to ga soja nan kullun yan kasa kamar ku da ku suna nan su ne musu goyon bayan mallamai na shiga masalatin da su ne musu roƙon Allah ubangijin Allah su sa ya ba su izinin su yi Nijar abin kwarai amma ku kuna can boye kasar wani kun mance da kuna wuce nan da babbakun motocin ku a nemi ku tabi ku tafi ƙauye ku yi ma talakawa eh, eh, reunion ta ƙariya ta cuta sojin nan ba mu da su yi kuskure saboda za mu gaya musu su sani sun sani tare suke da ku kun san su sun san ku komi kuke rike da shi komi a jiki ga jikinku sun sani ba abin da kuke ciki wanda su soja ne da kuka zaton su ba bakin komi suke ba yau ku ne an hambare ku ku ba ku raida a zagi cani a zagi tumba a zagi doka za su yi hankuri sai sun kai kasan nan inda suka so su kai ta cikin alheri sai ku da kanku kun shiga cizon baki in dai duniya ce saboda haka da kuce za ku laɓe ba wani sai da yawo a zo a yi wani komite da negotiation ba bisa komitan kowa ku kun ka gudu in kun ga dama ku dawo in ko kun ka dawo lahin da kun kai gaskiya za ku fuskanci lahin ku sai kun zo an hidda mu Nijeriya hakkin su kuma Nijeriya sun gara ce sun yahi muku amma wallahi duk wani laɓe-laɓen da kuka yi dare ya muku ba ku da labari Nijeriya ta ci gaba so za mu da kuka zagi yanzu da yan ƙasa na mutunci yan ƙasa cikakku yan ƙasa suna nan sun kama musu dare da rana kuma wallahi sai an yi ai duk me ya kawo matsalar party politics ne babu party din da bai alliance da wani ba sai ga wanda an ta wani dan zabe wata aliyan ta banza ka hito da farti ɗinka ka zo ka ce ka koma wancan farti wanda zai ci iko dan a zo a saci Nijar tun da tanja ya mutu aka yi mini irin wannan iskanci aka yi irin wannan rashin mutunci Allah ne fa wannan abu da ya same ku wallahi ku kuka da Allah ba ta ne bane tun da alayoko an ce tana zai zo muku juyo mulki ku da kanku zaba ku ne da to da Allah ya sa ta kanta ne shi da ya kusanta da ku shi da ya sanin ku Allah ya dauki abin da sa ga hannu ne kuma zo ya rantsuwa ya ce wallahi alkawarin da injiyar sun ka dauka ba zai ci amalin injiyar ba to saboda haka ku zo ku zo a zamna a kai ku kotu a yi muku shari'a kan layin da kun kai nan kasa ta ga dama ta yaye muku ba ne amma can yi dole a cika mai a mai goyon baya irin alkawalin da ya dauka da zai mu Nijeriya aiki tsakani da Allah wallahi kuna ji kullum yan Nijar suna nan suna goyon baya suna nan suna tarbace suna nan suna komi Allah ya kama masa yan Nijar sun kama masa ku kuma da kun ka zai tsararru ku ne ku dai ku sa ayi wani dan bidiyo ayi wani dan vocal nan ayi wani dan wani kuna dan zage zagen ku dole zage zage bai rikon kasa su kishin kasa shi masu udu dama dama dan gidan Hir'auna ne dama masu udu ganin ka san ka gane da ka gane ka gane na iska cikakke bai da imani ne mali inda uba ne yake sun yi rene din shi su sun ce cikin gabar ma ba su dauke shi gaburan kirki ba dan ko ni da ka gani dan duk wanda dan kasa ba zai neman ma kasar shi masifa ba duk dan kasa ko ba zum da ya ki da mishi wannan gumbai da ba zum an riga an gama da ba zum ko yi da ne ko ga da mishi ai an kare ana ana ta da duniya yana ba zai na can boye sai sun ga dama su sako shi inda yayi wayo prison da an kai ba ku da ta sun kace su sun da sun ba da kai an ka zo an ka shirya an ka ce to kuma dan kauyen ka zauna kai ka zo ka tsaye kai mas'udu na tika ma karya ambassador din sai zama wannan tana tika ma karya ta ga su makulon gobe ana zuwa dauko ka gobe soja za su sauka za mu halbe soja mu baka to ji in ma an ka halbe soja kai ba zo an ka baka wani iko ne za ka zuwa wani nigeria ne za ka yi ma iko to ne sun hito sun ce ba su ta ne ba kashi ya ba su sun kai to sun kai mai goyon baya a'a makalamomi ne wai waɗanda nigeria ka so Nijar sun kai to sun kai ata sun kai dama abin da muka jira cikin kasar Nijar kenan yana shi ko tani mi Allah shi yana ne ne ma yan Nijar halallun yan Nijar wa yan halak na yan Nijar shine musu abin da suka so kuma ya dauki alkawari duk abin da zai zama cikin Nijar zai zama na yan kasa arzikin kasa zai ba yan kasa kayan su to me kuka so shi kenan sai a bar ku ku zo ku ci gaba da kuna zaton ko kudin kun sata ba za ba za karbo su bane wannan magana banza ne muke ai za mu gaya musu tani duk wanda kudin Nijar sai gare shi kasan nan ana yanke hudda da ita sai ta kama Nijar kudin ta kuma kuna bata lokacin ku ne gaban za gwan ku zo a damo ku ku zo gaban Nijar a yi muku dan manda da budin ku ta ku jira shari'a ku inda kun kai sata ku maido ku ba Nijeriyan kan da wannan mata yi muku sauki da guje guje in ba ku wanga gari ba ku wanga gari ana dauka ku ga kwanan balbelu babu ma wurin sauka wai ku shi kenan kuna can kuna jira a zo a jidda su tani a baku iko kayan banza dare yi muku Ibrahim Yakubu an san ka kai ba ka ma jiya kumya kai ula yakuba ta an gane ka da kai da su masu uru kuna zaune wuri guda kana tunanin sun kai maka tonan asiri kata kata a tarayya ka yi kwaɗai bayan ma sun kule ka tarayya ka yi farti an ka zo mutane sun ka ji zayen ka sun ka dan kama maka kana cikin da wa'anda yalla ala tamanin ma kuna cikin mutane kirki wadan ka cuci nijerin wai kai kayi farti kishin ƙasa kishin nijar macucin ƙasa macucin nijar ka zo ka ce wai kai kai kishin ƙasa ne ba ka majin kumya wanda ka kishin ƙasa na bada a kama ƙasa hari to ko wata ƙasa ce gare ka wadda a Nijar in kana da ƙasa da a Nijar wannan kai ka kare ta ba ba amma gani Nijar ne wanka san ka cikin ta wallahi kuma an kire ka president din kishin ƙasa kama gudu ka bace dan na tabbatar da in ka komo Nijar akan kishin ƙasa yara za mu sa su kilma ma kashi mu hana ma yawo garin ka saboda ka cuci sunan Nijar ka rubuta fartin ka kai fartin ka mai kishin Nijar ne ashe kai fartin ka mai neman Nijar ta halaka ne ina waninka ka yi kumya wallahi ka yi kumiya ni bai yi tamanin ba wai ko da aka furu ashe kai ka yi kana dubai saboda kun san abin da kun ka kwasa kun san abin da kun ka saci nijar da ka zo ka shiga adawa da gudu ka komo ka ce ka shiga bazo saboda an ce za a baka alheri a zo a kama an ka baka minister din min na a zo a tara a sati nijar da kai to Allah Allah Allah tona ma asiri Ibrahim Yakubu Allah ya tona ma asiri Ibrahim Yakubu yanzu ta ina za ka za ka roƙi da militan ɗinka da sun ya baya za ka zo ka roƙe su gafara su zo su yadda a zo a yi maka shari'a don tabbat ko ka zo garin ka tabbat sai ka gidan juju kuma abin da ka san ya ɓace ga hannunka ka neme shi ka aje ka ba nigerian kayanta shi dama talku ya sani banda wasu dosi da yadda tunuma da shi ya akwai nan dusan miliyar wanda sun kace sun sun kace a riba akwai ina da sun kwaso ciya sai mu nijeran motoci to yanzu dai ya akwai motoci dai sai na za su gani in babu motoci kuma in dai shine cikin halbe halbe sun sun kwashi dukiyar Nijar sun kokkoye ko ina wato shikenan suna da kuɗin da za su zo su sa mutane su zo su yi ta kuwace kuwace da maza to Nijeriya sun gane tutar su ne kun kai Masaudu tutar Nijeriya ne kun kai Masaudu saboda haka dole ku zo a yi muku shari'a a kama ku ku ba Nijar kayanta ba gudu nawa ko kwana domino in kun ka sha giya ko kuɗin biya ba ku da amma ga shi ku ne kun kwashe miliyaroyi kun mai da kowa bai da wayo kun mai da nigeria kamar laka to yau nigeria Allah ne ya yi mu nigeria gata ba ma ba ma kowa ba gata Allah ce Allah ce ji kukan nigeria ya zo an ka zo an ka keɓe ku ba wanda ya mutu ko ko ko kadangare ba aka ce ba ga hishe ku abinda ba a taɓa yi ba kuma je bude fi duk da ta da an kai duk duniya babu wanda ya mobilizan adhesion ɗin ƙasa kamar wanga ku da an kai saboda Allah daga ya cine muku albarka yan ƙasa sun ka hito sun ka kama kansu da kwarkwatar su har da uwayen kuma sun zo sun kama sun ce su ne goyon baya saboda sun gano kuma mutanen kirki wuce ba kai yanzu ya ku biya ko a zo a ga sai da yawo a ga wane ba a ganin kowa in ku yan ƙasa kirki ne ku shigo mota ku zo bakin boda a buga muku anka a kai gidan a aje ku a biɗo ku abinda kun kai ku zo ku ku faɗi lehin da kun kai mu Nijar in an kai muku shari'a wannan in Nijar sun gara sun ce sun yahe muku wannan kuma wajen can ne amma ga yanzu kai ni abinda zan ba ku shawara zaman ku Najeriya nan bai yi kuma ku bar ganin kuna Najeriya ba ku tsira ba wallahi zaman ku Najeriya ba ku tsira ba shin kun san abinda Buhari ya ba Ibrahim wanga biya ka ce mishi dukko wani wanda zama ministan ɗin transport da ya ci kuɗi landa ya sa cikin akwati an kawo shi Najeriya wallahi don kuna Najeriya ku bar zage-zagen Nijar ku a zo ku kuntu mai wallahi Allah Najeriya ne da kake cikin ta akwai wanda ƴan uwansu suna nan garin gaskiya wanda kun kace a halabi suna nan cikin Najeriya suna da ƴan uwa garin ga suna da ƴan uwa Niger kina saboda dan kuna Najeriya Tinubu bai kare ku ƙarya na gwamma muku ne bu kariya ƙasar ku bannan nan da kun kai ma ƙasar ku ku zo ku ba da kai a yi muku shari'a kuma ku zo ku tuba ya yi ku zo ku ce eh a gama akuran a ga sai da yawo ba ku da majin ku ya ku ce a samu talakawa waɗanda sun ka zaɓe ku ba su ma zaɓe ku zaɓen ƙwarai ba ku zo ku ce wa a zo a sa su cikin wahalar duniya nan ku a yi muku ne a ɗauki ku a baku haba ai hankalin naku yayi yawa a dauki shi kenan sai a zo saboda su zuwa an gasa sun ka dauki su bayan kasa bane kun yi su son Niger ne su an gasa NSP da wani gwamnati da an kasa kun yi su son Niger ne kun yi su dauki ne kun yi su mutumci ne ni kuka yi su ko asuli ko asulin wasu suna sa yanku koyan kaza ko kuma komi ba a yi akan asuli na gargajiya na gida ai ba ku ba kasar ku daraja ba in kun ba kasar ku daraja wata magana ba banda ku zo ma ku zo ku na ku roƙa ku ce sai dawo ta dauke mutanen ga takunkumi saboda kun sashi wani matsayi ba a ku ka ce a matsa mi a yanke wuta a yi wane ne a halbi soja to naji halbe soja sa babu wanda zai iko Nijar kana ton koyo ko halbi soja nan ne ku ne za ku zo ku dauki iko ko kawo nan ba ku da wayo na an ka zo president din ga nan dugu na an kai mai ku wani president ce a ga kai da mutum za mu aiko a dauki iko a baka yace ce kai an riga an ji shi ne ya zo ya ce ya bari nan president din na an kaje sai ibeka ya ce in dan shi ne wallahi ba mutum ba ko kadan gare ba za a yanke da sunan shi ba ya sabka ya bada ba ana ana harkokin duniya ba ku nawa an kai duniya gashi alfa kwande shi da kanshi da ce bai sunye da ya ga abin hankali ne sunye yanzu ba yana cin turki zama shi ba hankali ne kwance eh shi kenan sai ku ku zo yan kurakurai kawai ku zo ku babu ma dibi shin ku ne duka zari a ku duka an anka anka gama zari a ku duka wallahi fami guda ta yi ku yawa in da kun ga diba ina kun guda bini di ne yan babu dan asuli guda cikin ku babu wanda dan asuli shi mai da mai amsa ba shi amsa wani ne yan kulakulai kawai ku tashi kenan yanzu kai yanzu ya ku dan ba ka jin kuma sai ka zo ka ce eh wai yanzu a tayi amni ba hanyar za a bi ta kan sai dai ba abin hanyar kowa sai NSB ba ruwanta da wani suna nan suna harkokinsu yan ƙasa su yi musu goyon baya kuma Allah Allah nan karimun rahim shi zai buɗe musu hanyar da sai ku kun yi kumya duniya kuma Nijar ta ci gaba kuna zamne in a in a gudun hijira za ku zama ku yi ta jin ana abin da aka yi Nijar da kumya ku zo kuna laɓe-laɓen bango ba ku shiga saboda kun kan kanku suna amma tun da za yi ku zo ba wai wani sai dai za ta kuna miya ta maku a ce sai dai ta zo ta yi nego sai da sai na a ce an yayi mu ƙarya kai wallahi sai dai irin cin mutuncin da sai dai ta yi Niger sai sai dai ta sa an yi muku cin mutunci an yi muku mulki saboda ta kanta kun kabi an ka galla zamu Nijeriya ba wuta ba magani ina mali ina dalili kuma ku zo ku gida kalan ku ku yan kasa ne wai ku kuna ji mu Niger zahiyar sa kun kasa a sa mu Niger takunkumi ai ba Niger da aka sa takunkumi ba yau su tani ne su tumbe ne suna cin kajin suna cin kiyin shi keke ku ne atin ba ku kwana ba ku ina cikin matan ku cikin iyalin ku kun bar mu kuma iyalin ku abin wadi saboda kun gudu namiji ko bai gudu inda kun san ba ku wani abin eh, eh, cikas ba ba ku gudu ai ga sunan mutanen ku da tare akwai wanda annan cikin gari ba su ta ko ina ba amma ku da kun ka san ababen da ku ne uwayen ubannin milahiti kun gudu kun gudu ku ko dawo sai kun dawo don sai mun sa an kawo ku mun sa ku kotu wannan tabbat gudun ku da a tai a kawo ku kuma ku kawo kanku a zamana ai magana da ku kayan kaɗa da kun ka tuku mai du banda da kun ka minijar ku faɗi kun gani gashi na cikin mutanen ku in ba rashin mutunci ba duniya wai abinda an ka sai matalaka don ya yi noma ya samu abin da ya ci sai a taya bidin ruwa da isansa a zo a ba talaka ina ma da wata kasa an ka taɓa kan ba mulkin gada ku na annamin mai mulkin macuta to shi duk wannan ne kuka so a zo a kama su tani hari to tun ba a kama su tani hari ba ga ababe ne da yawa da kun kai gashi an gani amma bar ta akan wannan eh, sosfitin da an ka gani na ruwa daga wannan ma ta ishe kuma in ma duk halbe ku za a halbe ku tunda ku dibi talakawa bayan Allah dan abin da za a ba su su yi dan noma su samu ci gaba abin da sun ka noma su ci da iyalin su banda shi dan eh, sosfitin eh, da za a ba talaka bai da biya bai da wani abin kirki da aka bashi kuma in yayi saya bayan jangali ku zo marmakin ku kama masa ya samu ci maka mai kyau ya samu noma mai kyau kayan ba za ku zo ku kawo wani ta nunuwan isansi ku zo ku ba dan kasar ku wai kuma da sunan wannan ne aka za a ce ana son Nijar ko babu sai na ce ku jira ta ku ai ku ta ku akwai shari'a da Allah da kansa zai mu da kun tuci kasa annabi man banza